tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da bakwai ga watan august shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam al-hafiz abdullah bin abdurrahman ad-darimi as-sarmakandi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba muna ƙarƙashin babu man habal futiya mahafata sakat babin da ke bayani akan malamin da yake kappa kappa yake tsoron tinkaran kowace irin ƙadiyya ko kowace irin fatawa ya tinkare ta da yin magana tsoron kar ya fada cikin kuskure ko ya tsinci kan cikin nadama da dana sani a nan kusa ko a can nesa kusa ita ce duniya nesa ita ce lahira a bisa yadda allah maɗaukin sarki ya siffanta ɗan adam ga irin nazarin da yake ma duniyar da kuma irin nazarin da yake ma lahirar a matsayinka na ɗalibin ilimi ko a matsayinka na malami hamshaki wajibinka ne ka rika taka tsantsan akan dukkanin ƙadiyya da ta taso ta rayuwa ce ko ko fatawa ta addini ce zai iya yi wa bincikenka ɗan takaitaccen bincike ne iliminka ya zama ɗan takaitaccen ilimi ne ka shiga ka yi magana a harkan addinin allah ko a rayuwar al'umma ka saka cikin fitina shine sai malan addari ne sai tattara maka asarai daga sahabbai tabi'ai da manyan malamai da suka biyo bayansu da kyautatawa da suke bayyana irin yadda suke da taka tsantsan a kan al'amarin karantarwa da bin kaffa kaffa abin da wanda yake nuna maka shine kai koyi da su kai ma ka zama mai kaffa kaffa da taka tsantsan irin yadda waɗannan bayan allah sun gama da duniyan nan lafiya idan ka bi irin yadda suka bi to kai ma ana sa ran ka gama da duniya lafiya allah ka sa mu gama da duniya lafiya malai ce a bishir bin al-hakam حدثنا خالد al-haddad حدثنا صالح الدحان قال سمعت سمعت جابر بن زيد يقول ما سمعت جابر بن زيد يقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إعظاما واتقاء على واتقاء أن يكذب عليه wannan isnadi mala ya kawo mana khalid dan yazid al-haddadi shi wannan bawan allah mala ya ce farraka abi hatim bainahu wa baina khalid bun yazid al-ataki babban malami ibn hatim ya bambanta su tsakanin khalid dan yazid al-ataki da shi khalid dan yazid alhaddadi ka kaga wannan khalid wannan khalid wannan dan yazid wannan dan yazid wannan alhaddadi wannan kuma alatki ba lalle ne duk inda kawo a cikin isnadi sai an ce al'atki ko sai an ce alhaddadi ba za a iya zuwa ce maka khalid dan yazid kawai to wanne ciki kun fahimci wannan da kyau ko kama abu ja'far at ne akwai na ahlus sunna mutumin kirki akwai na 'yan shi'a kuma ɗan bumburutu kun fahimci wannan da kyau ko kuma ka ji yadda 'yan shi'a ke kwarzanta nasu suke faɗin maganganu iri-iri kai sai ka ɗauka shi ne ma aka aiko da addinin allah ya sauwaka wata biya ibn hibban ibn hibban ya mara ma abu hatim wajen bayyana bambancin waɗannan malamai guda biyu wabin hajarin da al'imam ibn hajar al'askalani wajama'a ma a hafiz al-muzzi amma shi alhafiz al-muzzi ya ce duk mutum ɗaya ne khalid ɗan yazid sai ce alhaddadi al’atki duk mutum ɗaya ne ba mutum biyu ba ne ƙalar zahabi al'imamun zahabi ya ce sadokun mutumin kirki ne wa ƙalar bin hajarin ibn hajar ya ce la ba bihi mutum ne wanda babu matsala gani da al'amarin shi mana hadisin shi zai iya zama hadisi hassan ya ce haddasa na salih addahan qala ma sami'tu jabir ibn zaid yaqulu qat yace tunda ya zauna da jabir dan zaid shi bai taba jin shi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yawaita danganta magana in ta taso ga annabi izaman saboda girmama annabi wattiqa'an da kuma taka tsantsan an yakziba alaihi kar ya zama ya yi annabi ƙarya kun bayanci wannan da kyau kamar yadda mun karantar da bayanai a baya ba wai sun hana karantar da hadisi ne kai tsaye zuwa ga annaba ba sai dai suna jan kunni kuma suna nuna wa aikace cewa mutum ya taka tsantsan wajen yi ma annabi ƙarya idan baka kware ka goge da yadda ake tacewa da tantance hadisai ba ka je ka nemi wanda aka riga aka tace aka tantance kuma a karantar da kai ma'anansu da fikihunsu ka zo ka karantar ka zauna lafiya amma in ba haka ba don ka ka karanta istilahat an karantar da kai mustalau don ka gane in sun ce garibi ko azizi ko mursal ko kaza ka cewa aiki ka san ilimin hadisi za ka yaudari kanka ne kuma yaudaran kai mafi muni shine mutum ya waye gari a lahira Allah na tuhuman shakan yayi ma annabi ƙarya Allah shi kyauta qala abu asim abu asim yace hadha huwa akhiru atharin fi babi man habal futiya makhafata saqat wannan asarin da muka gama karantawa na Jabir dan Yazid shine asari na ƙarshe a cikin wannan babi da ke bayani a kan manhabal futiya mahafata sakat malamin da ya tsora da koya taka tsantsan din ba da fatawa domin tsoron kuskure waje a fi hamishi da amma sai malam ya ce a bugun wannan littafi na sunanar darimi a ta'alikin da aka yi a da akhiru juz'u thalis a ƙarshen juz'i na uku wa waradat fi nuskhatin ma amma ya zo a ƙarshen nuska da malam yi mata lamba da ma ba ma kun gano wannan da kyau ku ka san ya bin nusakh din ne di ya masa alama saboda haka yake ka'ida a tahqiqi malam ce wa nasakhatul sheikh siddiq wa nushatul sheikh siddiq hassan khan arba'atu athar amma a wata nuska na siddiq hassan khan sai aka samu wasu asare guda hudu fi akhiri hazal bab lokacin da ya zo da ƙarshen wannan babi laisar sabita fi bakiyyatin nusakh amma a sauran bugun wannan littafi to su kwata-kwata babu waɗancan asare guda hudu wanda aka same su a cikin nusa na siddiq hassan khan walaisad min hazal babu fi shay'in Malam ya ce kuma ga kalli waɗannan asare guda hudu da aka samu a bugun siddiq hassan khan ba su da kama da asaran da ya kamata su zama a cikin wannan babin araha min fa bin babi fadlil ilmi wal alim malai ce ina ganin waɗannan asarai suna fasli ne ko babin da ke bayyana falalan ilimi da malami lakinnaha aidan ghairar sabita hunaka fi nusakil aha malai ce sai dai da muka binciki sauran copies na wannan littafi na darimi sai ko muga a wancan babin da ke bayanin falalan ilimi da malamai to su ba su waɗannan asare guda hudu ba lakin lama nasu min isbatiha malice sai dai babu matsala a tabbatar da ita anan, nan wa ana azkura to sai malice bar dai kawo su a cikin ta'aliki kawai sun ma. asbattuha in sha Allah fi salabil akhari babi fadlil ilmi wal alimi sai kuma ya tabbatar da su in ya sulbi akhir babi fadlil ilmi wal alim a can babin da ke bayani akan falalan ilimi da kuma malamai sai kawo su a can yasa al-imamu darimi zai ɗauke ka a matsayinka na ɗalibi zai karantar da kai menene falalan ilimi ba zai bakka ba sai ya karantar da kai falalan malamai kun gano wannan da kyau ku don babu wanda ya san martaban ilimi sai wanda ya san darajar malami amma in baka san darajar malami ba ba yadda za a ilimi ya maka albarka domin shi ilimi dama ba tarin shi ake nema ba albarka ake nema misalin wannan misalin akuya da kare kare in ya tashi ta tashi haihuwa nawa kare yake haifa eh akalla ta haifi biyar ko kuma sama da haka akuya kuma ta haifi ɗaya ko biyu amma kila ka taba ganin tan tebur shakare da raguna ko bunsaraye za a kudu da su amma ka taba ganin tan tebur na karnuka waɗannan yawan ne ba albarka waɗannan kuma kaɗan ne mai albarka ina fatan mun fahimci wannan da kyau ka nema albarka abin sai allah maɗaukin sarki ya tabbatar da kai tumali ya ce ga asaran nan guda hudu shi da ya kawo sharhi bari mu karanta su na farko ya ce akhbarana muhammad bin abdullah akhbarana rohon an kuma an kahmash bin عن عبد الله بن شقيق قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب أبو هريرة ني يتهو وجنوني ببن مالني يسنى الإمام كعب يسأل عنه ينا تنبين إنا زيغ كعب وكعب في القوم أبو ما مايكي شي كعب ينا mutanen da abu huraira ya zo yake tambayan ina ka abu yake sau da su malaman suna ba da ɗagawa da jiji da kai da nuna isa idan ka karanta tarihin mai gidansu ma haka za ka same shi lokacin da matan nan da ta je ta tasa kabari gaba tana ta kuka annabi ya ganta ya ce baiwar allah ki yi haƙuri ki ji tsoron allah ya ce ma annabi ilaika an mai ruwa ya ce ba ta san shi ba ne kaga annabi bai da wasu 'yan kuri da suke zuwa suke mai kuri bai da su ballantana ta san siffofin shi ana ganin shi gashi nan ya zo baga-baga bai da waɗannan sannan da ta je ƙobar gidan shi kuma ba ta tarar da wasu 'yan banga ba waɗanda ake cewa sai ba wannan sam kun tuna da mutumin da ya zo masallaci ya samu sahabbai zazzaune ce ayyukun muhammad eh da a ce manzan allah yana da irin wannan ababen da a yau wasu waɗanda suke da awon ilimi suke yi da ai ba sai an tambayi ina manzan allah ba kun fahimci wannan to haka sahabai suke yanzu ga shi ya zo yana tambayan ka'ab sai kai mamaki abu hurera bai san ka'ab ba ya san shi amma mai yiwa zaman da suka yi ba jimawa ya kawo ka san wannan kuma mun taba karanta a hadisi ai sun hada sun yi magana amma mai yiwa tsawon zamani faƙala ka'abun sai ka'ab ya ce ma turidu ho, me kake nema a wajen kaf ɗin da kake neman shi yanzu kun ga anan ya kamata ku fahimci zamanin ku. duk wanda bai fahimci zamanin shi ba sai ya sha mamaki kuma ya je lahira ya tuhumi kai shi a wannan zamani sahabai fana raye sahabi da sahabi ne ya zo yana tambayin ina ne amma yake tambayin da kake nema wajen shi amma saboda duhun kai na wasu daga cikin 'yan uwanmu a yau da wani zai zo neman wani da ya fasan shi ba har lokaci zai baka na inda za ka same shi a zamanin fitna irin wannan ko ana zaune ina wani sai shi kashin kashin kashin kashin ko kuna zaune mutum zai zo sai ce kasan wani shi to kashin duk wannan yana daga cikin duhun kai jama'a an wuce wannan lokacin tun zamaninsu ana taka tsantsan da kaffa-kaffa ga irin abubuwan da suke faruwa ka kana cewa inawa ne sai a tambaye ka mai kake nema kuna fahimtar wannan da kyau kana cewa gashi ashe ya ruko bindiga sai ya harbe shi riban nawa ka samu kun fahimci wannan da kyau ku kuma abin da ke damun mutane ko kwaɗayi ke damun su wai duk wanda ya zo neman kawo kuɗi ya kawo maka ai wanda zai kawo maka kuɗi ba zai taso ya neme ka kaga wanda bai fahimci zamanin shi ba to shine yake tunanin mutum da kuɗin shi a jaka wai zai taso yana neman ka don ya baka a gidansu ko a garinsu ba mai bukata mawaƙi ya fi ku kan gado sama da shekara arba'in yake cewa idan tsafin ne shi ya fara tsafa 'ya'yan shi mana su samuwa suna kawo mashi ko ko shi baya son samun sai ni da tsohona a danginsu a unguwarsu a malaman garinsu a waɗanda suka fi kusa da shi ba masu bukata ne sai dai kai akwai abin da yake nema a wajenka ne wanda yake tunanin ba wanda zai iya mai sai kai wannan ya kawo shi amma ina son ku natsu ƙungayen siyasan nan suna neman mutum ne don yi masa amfani na lokacin a matsayin gogon yasa ku wannan in sun gama za a ci gaba da abin da suke yi mutane sun jahilci yanzu ba da ba ne sun jahilci wannan da idan mutum ya kudi ya kudi ya kudi mulki kawai yake nema ba kudin ba shine duk wanda yanzu zai ɗebi kudin ya bashi amma yanzu 'yan siyasan yanzu duka suke nema mulkin da kudin saboda haka in ya ɗauki dubu ɗaya ya baka to ganin yake yanzu yaushe zai nemo wannan dubu ɗayan ya cike wannan gurbin ta da wadda ta taka san kana da hankali in kuma ka da shi ko za ka jefa kanka cikin fitina kuna fahimtar wannan da kyau ko na iya tuna akwai neman da jami'an tsaro suka zo unguwan nan suke man na ss ss sai gama yawo ta unguwan nan kaf wai suna tambayan wai ina nake kai ka san ƙarya ne ss ya zo neman kawai ne sai da kake ba ba wanda ba san inda yake ba babu shi kowaye sai dai su mai da kai shashasha kuna fahimtar wannan sun bincika an gaya masa gidanmu da komi da komi amma suna nema na sai suka samu wani ustazu ya gansu da kamfaceciyar mota tunanin shi sun kawo ma malam kuɗi ne idan ga yawon da su yana mana can na ba makanta ce yawwa malam ga bakinka ina ganin su na sun biya cikinsu da ce madalla allah ya ba albarka ban gaisa da shi ya tafi so kama na zai kaduna da daga shi a gidajen shi ya kawo malam business bai ce da ke ko saboda shi tunanin shi tun da zuciyar shi kila ta mutu shi ma zaune ne ana kawo malam kuɗi ne har gida shi ne muka je kaduna da kyar allah ya fitar da da na dawo na kira shi na ce kasan bakin da ka kawo man ya ce ya ga alheri ne ya to alheri ba ne ka ji irin bakin irin wannan duhun kai ne idan ka sa mai gadi a kofar gidanka sai ka ja kunne shi in ya ga bakar jeep ta zo wani mai babban riga ya leko nan da nan sai fara gate mutumin da ke sa rai in ya shigo zai samu miliyan talatin don ya ɗauki dubu ɗari biyu ya sai babban riga ya sa ya makala kayan aiki ciki ya shigo asara yi da yawa an sha ba da labarin haka yi barayi ne za su zo da shiga manyan mutane da manyan motoci konvoy guda a wani lokaci aka ce haddasa shigan ma awon wani sarki su shigo mai gida yana cikin ɗaki kawai shi mai garin da gudu zai je gwangwasa wai ya kawo mashi maula ta tsidi su sun zazzauna kawai zai shiga abin da muka zo ma ba mu baki aleku. kuma ka shiga karaka shi yasa dole ka fahimci wani zamani kake ciki suka ce in kiɗa ya canza to dole ma rawa ta canza in fa kana da kanka ko ba ka da shi jiki magani kaga sai ce mashi ma turidu minhu me kake nema gare shi faqala sai ce amma inni la a'rifu li ahadin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai abu hurairah ce ka ganni nan ni fa ina tsammanin babu wani cikin sabon annabi an ya kuna ahfazu li hadisihi minni wanda nake ganin ya fi ni yawan haddan hadisai kun gano wannan da kyau ko. shi yasa sai na taho wajen ka mai yiwuwa mu zauna mai muzakara ka san muzakara daban muƙabala daban munaƙasha daban kun bayyance wannan malami ya samu wani abu na ilimi sai je samu ɗan uwan shi malami sai su tattauna kan wannan matsalar shine nake jin malam Abubakar gune ce malaman da suna wannan ya ce amma malaman yanzu suna farawa sai su kama fada kuna bayyantar wannan da kyau kowa na kokarin ya ce ai yi su ko so suke su samu wanda ya fi su don su amfana kuna bayyantar wannan da kyau wanda yake tunanin na fi har abada ba zai amfana da kai ba haka ne wanda yake tunanin an fi shi kulli shi ke kokarin ya amfana faƙala ka'ab sai ka'ab ya ce amma innaka lamta ji ɗaliban she ka'ab ya ce mashi yanzu abu huraira ya fasan bawan da ya kai shi yawan hadda hadisai ko me ta wajen ka'ab yana da labarin ka'ab ya san wasu hadisan shin da ka'ab ya riga shi musulunta ya zo ne ƙara to shi ne sai ka'ab yake cewa ai baka taɓa samun mai neman wani abu ba mai neman kudi mai neman mata mai neman ilimi mai neman mulki mai ne kai ta lissafin ɗalibu shay'in kun gano wannan illa sai ya shiba umminuhu yawman min ad hari komin daren dadewa sai ya koshi da wannan abu ko me in dai mutum na neman wani abu yana samu yana samu ya kosu shi wata rana illa ɗalibin ilimin sai ɗalibin ilimi ko ɗalibin duniyar ko mai neman duniya in dai mai neman ilimi ne har abada ba zai koshi ba in ko kaji mai neman ilimi ce ya ishe shi haka ƙarya yake dama ba ilimin yake nema ba akwai abun da yake nema kun gano wannan da kyau ko ɗalibin ilimi duk inda ya ga ilimi zai tsaya ya neme shi a wajen ba ruwan shi ko mai neman duniya kaga mutum ya yi kaza ya rike mukami kaza ya rike mukami kaza yana ta hankoron wani mukamu kuɗi ya neman duniya ne kaga mutum ya da biliyoyin kuɗi amma ya kasa zama gidan shi ya huta ya tafi neman su kuna fahimtar wannan mai neman ilimi da mai neman duniya waɗannan ba sa koshi kwata-kwata yana faɗin haka faƙala sai ce an da ka ba wani kai ne ka ƙala na ya ce ni ne ƙala sai ce da misali jitu don yin amfani da irin waɗannan bayanai abinda ya kawo ne kenan kaga dai inda yawan hadisai ne na fi ka amma kuma hikimomin da'awa su na zo nema yanzu kuma kuna fahimtar wannan da kyau wannan shi ya kawo ne saboda kafi ni shekaru kafi ni dadewa kana yi kafi ni gogewa da hudda da jama'a wannan na zo ka kara gogar da in ji abu huraira sahibul hadisu wa sunna jama'a an fahimci wannan da kyau ya ce wannan abin da ya kawo ni ke kuma yana jin bayani irin na malami shi da kanshi ya gane wannan malami ga kowanda kana jin bayani sai gane inda ilimi ya yi daban inda ya kuma daban amma wanda ba malami ba ba zai iya gane wannan ba zai cewa na ma malami ne kuna fahimtar wannan da kyau yanzu an yi taron tattara kudaden gudunmawa ga wanda rikita rikitan kasan nan ya sa cikin fitina in kai ne aka ce tattaro wanda za su je waɗannan taron za ka taro da wane da wane da wane ba ai in suka zo ko unguwan da ake taron ma ba za a basu su shiga ba kuna fahimtar wannan don kai baka san masu kudi ba za a gan mace ce ta miƙe ta ce ta ba da naira miliyan dubu biyu mace wanda sun ce babu bakar mace a afirka da ta kai ta kudi gaba da amma yanzu idan aka samu macin da ta ba da naira dubu ishirin malamai za ka je ga sun kwanta a ɗakin da suna mata godiya suna ganin babu mai kudin unguwan gaba ɗaya kamar ta kaga waɗannan ba san mai kudi ba yana lissafin masu kudi karkasa su kun gano wannan da kyau allah ya tsare mana imanin kaga abu horera daga jin malami ce kai ne ka abu yace kuma dan saboda irin waɗannan hikimomi da irin waɗannan bayanai da ake ciro su cikin hadisai cikin hikima da kan gado yace abin da ya kawo ni kenan kenan ɗalibin ilimi duk da ya san alkur'ani da hadisi yana da buƙatar irin waɗannan gogewan bayanai ga waɗanda suka fi shi shekaru ga waɗanda suka fi shi ilimin ga wanda suka riga shi fagen da'awar ga waɗanda suke gwagwarmaya cikin fagen da da'awan ɗoriya da shi yana daga cikin hikimomin isra'i da mi'iraji da aka ambata da aka yi da annabi ya je ya haɗu da annabawa da manzannin da suka riga shi a cikin fagen ina fatan mun gano wannan da kyau hatta a ma'aikatu ba ilimi kaɗai suke nema ba sai ga an ce ga mukami kaza an aji amma ana son wanda yake da matakin ilimi kaza kadai sai a ce mai gogewan aiki na shekara kaza sau da ba harbatu mati suke so ba ina ta mun gano wannan da kyau in harbatu mati yake shi kenan sai a sa kowa allah ya tsare mana imaninmu hadisi na biyu mala a ce na yaqub da ibrahim أخبرنا يحيى بن أبي بكير أخبرنا شبل عن أمر بن دينار عن طاووس قال قيل يا رسول الله أي الناس أعلم أجت يا من زن الله wai cikin mutane wani mutum wani mutum ne ya fi kowa ilimi da karatu da fahimtar ilimin da karatun kun gano wannan da kyau ko? ƙala siya aka ce annabi ya ce man jama ilmin nas ila ilmihi wanda yake ƙoƙarin tattara ilimin mutane a cikin ilimin shi to wannan ya kowa ilimi wa kullu talibi ilimin gharasani ila ilimin duk ɗalibin ilimi kullum yana shauƙi zuwa ga ilimi ne yana kwaɗayi yana hankoran zuwa ga ya ji wani ilimin da bai sani ba ne ya ƙara amma ga ji ɗalibin ilimi ji halamuwa ishe ni ƙarya yake yi a lokacin ne ya zama cikakken jahili kun gano wannan da kyau ku ƙoƙari yake ya ji wani ilimi don ya ƙara mun yi mamaki mamaki sosai wata rana mun yi tafiya da mala albani muka zo masallacin matafiya ɗin kawai sai muka ji ya je yana tambayan wani malami wani mai sai da kaset cewa da kaset ɗin malam wani da ya karanta ahalari da iziya da kaza wallahi al'adu kaset da tsadan gaske aka sai da mashi kuma babu ma haka ya cire kuɗi ya bayar cewa a kawo mashi ina fatan mun gano wannan kai ka ce malam wani bai katun ahalari ba bai katin kawa'idi ba na ga ah, ni ina karantar da muktasar malam na neman waɗannan abubuwan yanzu wani ɗalibi ya gani sai ya ce ashe shi ma jahili ne a'a wanda yake ƙoƙarin haɗa ba zai yi wuka hada ilimin wasu da iliminka ba sai ka cire girman kai a ranka da nuna isa da kai kai inda bai kai ba to shine za ka amfana kuma ya kasance kana sauraron malaman da kunnin yarda kun fahimci wannan da kyau ku in kana sauraron su da wani kunni wanda ba wannan ba ba za ka amfana da su ba san ba za ka amfana ba akwai wanda ka fi shi ilimi da fahimta da komi zai zo da wasu kalmomi na hikima wanda a ƙarshe ƙashinsu ne za ka amfana ina fata mun gane kaga yanzu abu yara mai ilimi ne amma ya tafi ya hada da ilimin wa ilimin ka abin da yake yi kenan jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya sa mu dace amma kaga duk da irin waɗannan bayanan kuma za ka zo ka ji babin da zai maka magana a ce kuma karkaji makaranta kaza neman ilimi kuma sai ka ce to ana tufka da warara a nan kuma ana kokarin a kara kidan ka ne kila akwai karatun to kila kuma akwai wata muguwar akida kila akwai karatun kila kuma akwai muguwar tarbiyya kun gano wannan da kyau ko in ga ilimi ba aqida ya zama ilimin banza ya zama ilimin shedan in ga ilimi babu tarbiyya ya zama ilimin banza ya zama ilimin shedan sau da ya shaidan malami ne ilimin shi aka gani aka ɗauko shi aka sa shi ya bauta cikin mala'iku ashe yana da mugun kulle a rai Karshe bai bayyana ba duk wani shigantaka da ga ana yi a duniya ɗaliban shaidan ne almajiran shi ne duka in ga ya karuwa cikin ɗaliban shi ne ɗan daudu ma ɗalibin shaidan ne mashayin giya ma ɗalibin shi ne kana ƙarya ka zama daga cikin ɗaliban shi kun ji wannan da kyau ku to sai aka ce kai hankali da shi idan ka ga rashin ɗa'a da raina na gaba to cikin almajiran shaidan ne sau da shaidan ne allah ya ce ya sujada ga adam ya ce ba zai yi ba allah ne fa ya shaidan ɗin da komi nashi amma ya ce mai ya ce ba zai yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to za ka zo ka ji babi kuma kan wannan don karkace to malaran nan kun ce kaza yau kuma kun ce kaza to sai ka je malami ne zai haɗa ma ya ce ga yanda ya wannan yayi ga yanda wannan yayi Allah ya tsare mana imaninmu na uku mala ya ce akhbarana sa'id ibn amirin an al-khalil ibn murra an muawiyah ibn qurra قال كنت في حلقة fiha. mashekatun ya ce na kasance ina cikin wata halka halka shine kamar yadda muke zaune yanzu a masallacin nan akwai manyan dattawa manya-manyan malamai masana wahum ya taraja'una sun zauna suna tattauna harka ta ilimi su malaman ba haka suke ba idan kadiyya ta taso ba a cewa kowa ya je faɗa abin da yake so ni na fahimci kaza da sauran malamai suke kuskure to ba zuwa don yi kawai kawo faɗi ba ƙa'ida na ilimi na salaf sai a gayyato malaman sai a wasu a zo ce to jama'a ga abu kaza ne kuke gani sai kowa ya kawo dalili ba ra'ayi ba sai a kalli dalilan nan in an kalle su in yana kan daidai sai kowa ya ɗauka kawai sai gaji bakin malamai duka iri ɗaya idan kuma suka mai bayani ai ba baka fahimce su ba haka suke ba shi da kai sai ce ya janye kaga ba wanda ma ya zan maganan malamai ne isu isu kuna fahimtar wannan da kyau ku su ɗalibai na ƙasa kawai ana karantar da su daidai ne kuma bai ɗaya to ana nan ana nan sai shuhura girman kai hubbus zuhur sai shiga cikin jama'a allah allah mutum yake gano abin da wasu ba su gano ba a ji shi kawai cirif kuna fahimta ko kuma wani ya gano kaza maimakon ya zaunar da sauran malamai masu bayani don su gane ba zai yi ba sai sun yi abu sai ce kuskure ne ya aka yi zama kuskure sai ce oho wannan zamanin fa ake haka to kuma wannan ya saba makarantarwar magabata ba haka yake yi ba sam to shi ne malamai sun zauna suna tattaunawa fihim abid bin amrin daga ciki a wani amshakin malami abid dan amr faƙalar shabun fi nahiyatil tilkawo can sai ga wani matashi ɗan bana bakwai a can gefen mutane can yana raɗe sai ce a fidu fi zikirillah barakallahu fikum ha jama'a mu bar wannan hayane ilimin a kama zikiri a ambaci Allah Allah muku albarka yanzu wannan maganar ba mai kyau bane a ambaci Allah yi zikiri yanzu wannan kuskure ne da ya ce Allah ya muku albarka kuskure ne duk ba kuskure ba ne amma rashin ladabi ne rashin ɗa'a ne tsiwa ce bai ma san halin da ake ciki ba nazara alƙawar ba'dhum ila ba'adin sai waɗannan malamai wanne ya kalli wannan wanne ya kalli wannan fi ayi shay'in ra'ana sai su gani a'a to shi wannan ma da yake faɗi wannan magana akan me ya same mu kun gano wannan batsa muke yi iskanci muke yi a'a fi ayi shi'in ra'ana sun maƙada ba'aduhum sai wanda daga cikinsu ya ce man amaraka bi haza kai waye umarce ka ka doke mana wannan tsiwar mu zauna muna tattauna yadda za mu fitar da al'amarin fatawan addini mu gina al'umma su tafi cikin tsari ba cikin saɓani da matsala ba ka ce mu bar wannan mukamu zikiri waye umarce ka zo ka gaya mana wannan maganar jama kun ga tsari da kan gado ko idan kai ga wani da bai kaiye maka magana ba ya zo yana maka magana ka tsaya ka natsu ka yi nazarin waye sa shi waye turo shi ya yi kuna fahimtar wannan shi ne abin da suka yi man amarka bi haza ka tsaya ka natsu ka ba da lokaci inda ka gasa a guje to za a ga mai koro shi kuwa Ku gano wannan da kyau ko a'a wa ya sa ka famarra kawai sai tashi tafiyan shi Ku gano wannan da kyau ko ya fushi an ce ku yi zikiri ba ba ku yi ba sai wannan mutum ya ce la'in otta Allah ya ka ƙara zuwa ka same mu kai mana irin wannan rashin kunyan la naf'alanna wa la naf'alanna sai mun yi maganin ka. kawaktar da malamai suna zaman tattauna al'amarin ilimi irin wannan ne wani fa irin ɗaliban nan wani je gidan abu hannifa ya haura katangan gidan shi ba ba yana leƙen shi wani mai malaye yake yi inda za ka san tintini ake da irin waɗannan ɗaliban wani irin ibada malaye yake cikin dare sai ga malam ya zo ya yi wuturi raka ɗaya ya zauna kawai ya lankwashe kafa har asuba gobe ma ya zo ya leku ya ga haka sai da aka zo majalisi fa cikin jama'a sai ce rana ashe ba wani ibada kake yi ba ya yi wannan don ya toza ta abu hanifa kenan malam yana masu wa'azi su su ibada cikin dare su yin kaza shi shi ba yake yi ba ya zo ya wulakanta shi sai ce wannan zaman da ne zaman ibada ne domin a wannan zaman da ne na warware matsaloli na fiƙo kusan ɗari kenan zaman da yana binciken ilimi shi ma zama ne na ibada kai kuma da ba wannan kake baje kai sallah kai kuma ba haka baje kai katun ƙur'ani a raba ma musulunci ayyuka da yawa kowa ya kama wanda zai kuna fahimtar wannan da kyau ku. to shine suka ce a me ga mu muke yi kuna fahimtar wannan ku? Allah ya tsare mana mu kini sai karantar da mutane tsari na kan gado yau inda kuma zikirin ya je same suke sai ce ba sa ni, ba sa harkan addini ba sa harkan kaza ba sa kaza isa mali ce wannan asarar in kun fahimta sun fi kyau a kai su babin ilimi da kuma martaba malamai yanzu wannan matashin ya girma malaman nan ya martaba su sun tambaye shi kaiwa sa aka daga gama mana wannan maganar ko kuma zai gushi ya tafi da ya tafi wa ya san maganganun da zai je yana faɗi shi suka ce daga yau in ka ƙara lekowa majalisun nan to jikinka zai gaya maka yau da za ka je ka samu malamai sun zauna suna tattaunawa kai ka da zafin kanka ta in ba sa kai bar da za ka yi kai a tunaninka ga abin da ya kawo da tsaya su tattauna ta sun wuce wannan wajen su tunanin ya saƙon zai isa sai ga wannan shirme ne a gaya wa mutane kawai a fantsama shi kawai shi kenan sai an zo an fantsama inda kake zaune lafiya ka kasa zama ka hana mutane sagat ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da asari na hudu yace akhbarana yusuf bin musa akhbarana abu amir akhbarana qurra bin khalid an aun bin abdullah qala qala abdullah ni'mal majlis majlisun tanshir fihi al yace madalla da duk majalisin ilimin da ake yada hikima cikin shi hikima da yana kan ilimi da fasaha da gogar da jama'a da yadda za an karar da su su fahimci su suwaye sannan su fahimci zamaninsu yana daga cikin in ba gane zamaninka ba ko to sai ka jefa kanka da al'umma cikin bala'i to madalla da duk majalisin da ake yada hikima cikin shi wa turja fihi rahama kuma ake fatan dacewa da rahama da jin kai na Allah madaukin sarki a irin nan yanzu wannan majalisin muna fatan ya zama haka mun gano wannan da kyau ku mala ce fa hazil asar al arba'a ghayra sabita fi hazal bab wannan babi da muke karantawa na manhabal futiya muhafata sakat waɗannan a sare guda hudu babu a ciki kwata-kwata ai duk wanda yake da ne ba su ba shan babin ba ke da fi niskil khatiyya a talafa a cikin bugun da aka samu na littafin nan na rubutun hannu bugu guda uku babu ghairar nuskhatin sheikh siddiq hassan khan amma a cikin nuskha na siddiq hassan khan sai aka same ta shi ma almankula an nuskatin ma ba ma a cikin wancan nusa da aka yi mata alama da mimun nukuta sai mim a nan ne kawai aka samu wannan ƙarin almuwafaqa lima fi nuskatin matubu'a wanda ya yi daidai da wata bugu da aka buga da inji almutadawala bainan nasin yau wanda wannan bugun yana yawo tsakanin mutane jama'a kun ji wannan matsalar shine fata hakiki kun gano wannan da kyau ku sai ka ji mutum ya wace wai na ya ci hakikin matsala kaza sai ka kasa gane ya ma san me ake ce mata hakiki kuwa kun gano wannan da kyau ku ya ma san ta hakiki ya sa abin da ake ce ma itibari duk irin waɗannan abubuwan sai ga mutum gaba ɗaya bai san su ba kuma ya rika faɗi da bakin shi Allah ya kyauta Wahi ya kamata tara laysa laha ta'alluqun bihi wa tawassutun fi hadha al-ishkal huwa adam isbatuha fi hadha al-bab tamshiyan ma'a baqiyatin nusakh malai ce kamar yadda gani waɗannan asare guda hudu da zan karanta ba su da alaka da wannan babin da mun gama karantawa kun bayyance wannan da kyau ko sun fi dacewa a bar wannan babin yadda yake tsura ka a ƙara waɗannan asare guda hudu a cikin shi saboda ba su da wata munasaba tare wal adami ta'alluqa habi ko ba su da wani alaƙa da babin wa isbatuha fi babi fadlil ilmi wal alimi tabbatar da waɗannan asare a babin da ke bayanin falala na malami da kuma ilimi limuqarabati halin ahadith al atiya fi saboda sun fi kusa da ba min haisu subut in an lura da yadda abin ya tabbata lamin haisul makan ba wai a kalli makan din ba a kalli subut din kun gano wannan da ya ce to a can ya kamata a ce an kawo su to ya kawo waɗannan hadisan a nan idan muka je wannan badin zai zo zai mana sharhi in ka ji abin da malam ke sharrahawa akan waɗannan abubuwa ƙwaya hudu ya kai mamaki shi yasa ababen da ya kamata in faɗa akan waɗannan asare guda hudu na ƙarin bayani ba zan faɗe su ba sai mun je wajen kare zama maimaici kun fahimci wannan da kyau kuma ba gaugawa muke mu faɗi kalmomi lokacin faɗin su da yi ba ana tabakan isa ko mun daɗewa za a kai wani zai ce ai marmara a faɗi wani zai tafiya yau allah ya da shi lafiya in ya je je unguwansu ya zauna malamansa su karantar da shi kila za su gaya mai abin da ban faɗi ba to shine sai malam yake cewa as'alullaha, as'alul maula azza wa jalla tawfiq was sadab wa an yarzuqni husni al-qabul fi dunya wal akhirah innahu samiul mujib kaje bayan Allah ko wanda yake rubuta littafin nan mujalladi goma sha yana cewa Allah yake roƙo ya datar da shi ya daidaita al'amarin shi kuma ya azarta shi kyakkyawan karɓuwan aiki duniya da lahira domin allah mai ji ne sannan allah mai baiwa ne ga bayan shi idan ka mika kokon baranka wajen allah bisa wannan tsarin ku in har allah ya karɓe ka in duk duniya ba su karɓe ka ba sun yi banza ana fahimtar wannan yanzu annabi ibrahim a garinsu taron dangi aka yi aka sungume shi aka jefa shi a wuta duk garin ba mai yi da shi koran shi masu kai amma jiyan da ake tarantar shi yahudawa na nasu ne nasara na nasu ne mushrikai na nasu ne musulmi ma suna nasu ne allah ya sanya mashi kabulin Hassan. allah ka sa mu samu kyakkyawan karbuwa to babi na sha hudu babu man kala al'ilmu khashiyatun al'ilmu khashiyatu wa taqwa to ana wata ga wata me ake ce mai ilimi ilimi shine yawan ruwaya hmm? na sauke littafi kaza littafi kaza littafi kaza littafi shine ilimi malamai na dubu dari talatin wannan shine ilimi ba shine ilimi ba manzan allah malamin shi ɗaya ne shine jibrilu kuma ya fi kowa ilimi sabon annaba kaf duk da iliminsu malamansu nawa ne malaminsu ɗaya ne tak shine annabi ku gano wannan da kyau ko kuma sun fi kowa ilimi duk wani ilimi da yake gani duk ana a rubuce anan ku sabon sai karantar da shi duka ko malaminsa ɗaya ne abin da ke sa ka samar da malami yana da ɗalibai ko yana da malamai da yawa shine watsuwan sahabban da sabon suka watsa a duniya sai kasance in ka wajen wannan sahabi a cikin tabi'ai kenan maimakon yana da hadisai inda sabon na taro waje ɗaya za a samu hadisan a taro waje ɗaya to sun watsu sun tafi jihadi da karantarwa wani sabon hadisan shi uku ne in ya je karanta zai tafi wajen wani zai ce fito kun gano wannan da kyau ku haka haka haka sai a waye gari hadisai talatin yake nema amma sai ya je wajen sahabai goma sha uku kuma ka'ida na ilimi duk ya kawo su cikin jerin giyan malaman shi amma sai allah madaukin sarki ya maka baiwa ga malamin da kila zai iya karantar da kai waɗannan abubuwan duka ka huta kamar yadda sahabai suka samu malamin da zai iya karantar da su duka kaga sun huta amma sai zamanto malaminka shi malamin hadisi ne to kana bukatun shi shi sai ka samu wani malamin da shi kuma fiƙiu zai karantar da kai to kana da bukatun shi shi shi kuma wannan malamin tauhidi zai karantar da kai wancan zai karantar da kai loga wannan zai karto kowanne kana da bukatun shi sai ga wani malami da shi kuma Allah ya mai ido a duka to rike shi sai ka fahimta duka jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku to shin wannan tara malamai da tara ruwayoyi da tara littattafai da bayanin ilimi ba kamar nawa ne wannan shine ilimi wannan shine ilimi shine malam zai ce maka akwai malaman da suka ce al'ilmu al-khashyatu wa taqwallah shine al-khashya menene al-khashyatu za mu zo za mu ji alhashiya idan wannan kalma ta zo tsura to akwai abin da suke nufi da ita in ta zo da 'yar uwarta da malam zai kawo mana ita yanzu yanzu a cikin sharhi to sai kowane sai ɗauki ma'ana ko dai wannan ta koma cikin zuciya wannan ta koma cikin gabbai idan aka ce gaba ya sha fitin daga harshenka domin harshe gaba ne hannu gaba ne kafa gaba ne gudanarwa hatta ganin idama gaba ce to a lokacin da ya zamanto akwai alhashiyatu a cikin zuciya to maganan da baki yake faɗi za a rika jin tsoron allah ciki amma sai ka ji maganganu ba daɗi to babu hashiya ne me ya haifar da rashin khashiya shine rashin takawa me ya haifar da rashin takawa shine adamul ilmu billahi rashin sanin Allah ne kuna fahimtar wannan to wanda ya rasa wannan a duniyar ilimi ba malami ba ne kuma su yi abin da jama'a suke so ko wane ne fi kowa tsiwa kun gano a zo a yi hamasa a hayaniya wai yanzu wannan shine ilimi a zaman fitina din ba ka yake yi ba za ka zo ka ji a littafin nan ai komi sai an saita ka kafin ma fara ma karatun yanzu za ta nuna maka abubuwa ne har yanzu fa kitabul muqaddima miki kakkumanta za a zo a gaya maka in an shiga zamanin fitna wasu ayoyi da hadisai ake amfani da su ko ko komi ko ko duk abin da yake damun ka a rai kawai ka ke ta faɗa ka zauna ka zauna ka zauna dandali ira ba ka lissafin wannan sai kuma kana kaffa kaffa akwai lokacin fitina ma da in ya zo za ka lazimci gidanka ne kawai in kira sallah ka zo kai sallah gaisa da mutane kai gida wani bai shiga cikin jama'a rabu da su za a zo lokacin da dole zai zama haka wata baiwar allah daga maiduguri abin ta gaya manke kenan da ce na mutum din mun kai wannan wajen da ce allah ta ce to yanzu malam an waye gari idan aka yi mutuwa ba wanda za su raka gawa sai dangin mutum da ce me yasa ta ce malam waye zai je kila ma baki wanda kashe ana mai wani zargi ka kama hanya a ganga cikin 'yan rakiya ce yau da rana ma an jima kawai sai ga kisa a kanka sai wanda mutuwan ta zama mai dolan doliya shi ne kawai zai fito da ce to kaga idan su suka tsinci waɗannan kasusuwa da muke cewa mutane su ka taka tsantsan a zamanin fitina za su fi kowa ganewa kuna fahimta yanzu an waye gari kai gawa makabarta ma mata ke yi mun gano wannan ita ke gaya mun ta ce mazan ko sun gudu an kashe wasu wasu kuma na tsoho sau da in aka ce sojoji ne suka kashe sai a ganka cikin gawan to kai ma kana tare da shi kenan kai ma targetin in kuma 'yan boko haram ne suka kashe sai suka ganka cikin gawan to kai ma kana daga cikin 'yan leƙen asirin hukuma ne kai ma target waga wannan zamanin fitina kenan shine ba haushe yake cewa in kai shiru ba iyaka in kai magana ba iyaka kai kun san irin wannan zagi na malam ba haushe ko to ka samu kanka irin wannan yanayin ko hatta kallon ido sai ka tsara ya ake yi magana sai ka lissafa mu'amala sai kai kaffa kaffa abinda huzaifa ya faɗi kenan cewa ya kai yanayin da da kowa yana hudda da shi amma yanzu da ta ce fa ya ce hudda sai wane da wane amma yanzu zai zuci a ah, annabi ya ce kaza sai kwararo san annabi ya fassara su ba a mahallinsu ba annabi ne fai ya taso ya ce za mu je umara da za mu shiga cikin gari cikin aminci ba wannan ba amma da ya zo yanayi ya canza sai ce a koma da kuma wasu sharuɗa masu gauni suka ce alau ba kai kace kai barki bai ce kwarai na yi to ya kace a koma ya ce to ya ka iya ba allah yana tare da kai zai ce yana tare da ni ba ka za ba ce e a koma suka yi fushin suka gama da koma shekara da ta zagayo ba a ji an yi ba su abinda suke so a shiga da hayaniya ya ka ji aka shiga da hayaniya a karkashe su kafirai sun yi nasara su kuma sun fadi sai annabi ya ce ba hankali sau da ya fahimci lokacin fitina ne kuma fitina ake son a yi duk da su gama cin mutuncin annabi suka faɗi maganganun da suke faɗi da sharɗa na banza da su koma cikin garin makka suka ce kai mun yi abin kunya su da kansu kuma shi manzo Allah bai ƙara kallon sai ce sun yi wani abun kunya ku kale sai da tunaninsu sai ga su da kai suka ɗauko takardar yarjejeniya suka ce an batta ba su yi su da kansu so da annabi ya tsaya ya fahimta to jama'a karatunmu na gaba za ku zo ku ji shin yawaita hadisai ko yawan ruwaya ko yawan littattafai ko yawan bayanai shine ilimi za ku ji malaman da suka ce al'ilmu alhashiyatu wa takawalla idan aka ce alhashiya shine abin da gabbai za su bayyana takawalla shine abin da ke cikin zuciya to abin da ke cikin zuciya shi ke bayyana a jikin me jikin gabbai shine aka ji bakin mutum irin abin da yake faɗi shi ke wakiltar zuciyar shi kuma wani da kyau ku irin abin da ka je na faɗa ku to haka zuciyar take to wannan shi zai gaya maka ilimi ne ko ko ririta ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki tsere mana imanin mu nan ga mu saurara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ba haka al'amarin ilimi yake amma yau in mai tsumma ya ce a'a ai bare je ya zaura inda janar yake to ya dauko ma kanshi aiki to shine malam zai karantar da kai babu manhabal futiya makhafata sakati babu wanda ya taka tsantsan wajen shiga cikin al'amarin fatawa tsoron kai ya kuskure ya Allah da annabi ƙarya shin yayi